Sector 3 of the multinational joint task force has inflicted heavy casualty on Islamic State West African terrorists. Kakakin dakarun kawancen kasashen tafkin Chadi kenan, kanar Timothy Antiga ke min karin bayani. inda ke cewar dakarun nasu sun yi wa wani sansanin mayakan iswa rubdugu a ƙauyen fedondiya da ke yankin tumbun fulani a zirin tafkin chadin sojojin rundunar na mnjtf na runduna ta uku daga bangaren najeriya sun farma waɗannan gungun mayaka na iswa ne yayin da mayakan na iswa suka antiya zuwa sashen kamaru dakarun rundunar ƙawancen a runduna ta ɗaya suka far masu da jiragen yaƙi yayin dai da jiragen sojojin saman kamaru suke samar da bayanan sirri tare da sa ido yayin da ake farma 'yan ta'addan da manyan bindigogin a atilare da kuma jiragen yaƙi. Bayanai sun nuna cewar an yi wa 'yan ta'addan barna nesa ba kusa ba. To na tambayi kanar Timothy Antiga ko yaya girman wannan barna take? Battle damage assessment is ongoing. Ya ce ko da yake har yanzu ana kan tantance irin hasarar da aka tafka masu. Kasan jeje ne aka kai wannan farmaki. Amma kawo yanzu bayanan sirri da aka tattaro da na'urori na nuna cewar an kasara sansanin na ISWAP nesa ba kusa ba. ISWAP has sustained substantial casualties and destruction of their infrastructure. Rundunar dakarun tafkin Chadin ta ce za ta ci gaba da buɗe wuta akan 'yan ta'addan baji ba gani. amma kuma duk wanda ya ajiye makami ya mika wuya tare da yin saranda to za a karɓi tubansa. A cewar wani mai sharhi kan sha'anin tsaro a yankin tafkin Chadin, Dr. Abubakar Muhammad Sani, muddin dakarun suka ci gaba da kai irin wannan farmaki na haɗin gwiwa. to nan ba da jimawa ba za a kammala kare lagon 'yan ta'addan a wannan shiya. Wato wannan nasara da multinational joint tax force suka samu akan 'yan boko haram da iswap a wannan tsibiri na Lake zai tarwatsa duk wani shirye-shirye na 'yan boko haram musamman don a wannan guri ne a wannan sansani suke haɗuwa suke kullace-kullace an samu wato tsari mai kyau wato daga 'yan atilari na najeriya kuma da 'yan jirgin sama daga kamaru to ka gani in har dai za a iya zuwa wannan gurin a tarwatsa su to ni na tabbata da cewa duk wani shirye-shirye da suke da shi na su afkawa wato gurare kamar baga kukawa a zo har gurin su kada balge ina ganin yanzu wa nan dabarun nasu za su lalace Hassan mai na na muryar Amurka daga Mayo Sava a jamhuriyar Kamaru.